barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 19 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin 19 ga watan Maris 2025 daga masallacin Garki Area 8 a birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin darussa na tafsirin Alkur'ani mai girma na watan azumin Ramadan wannan shine darasi na 11 cikin darussa daga tafsirin suratul baqara insha Allah muna tattaunawa akan faɗin Allah madaukin sarki wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ramala ta je karanta mana waɗannan ayoyi guda biyu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir

Allah maɗaukaki sarki ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin kuma idan kun kasance cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina game da abinda muka saukarwa da bawanmu fa'tu bi suratin to ku zo da sura min mislihi na irin abinda kuke ganin yayi kama da abinda Qur'ani ya zo muku da shi wad'u shuhada'akum kuma ku kirayi masu kafa muku shaida min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in daga ce kuke fa in lam taf'alu idan kuka kasa yin haka walan taf'alu kuma ba za ku taba iya yin haka ba fattaqun nara to ku ji tsoron wuta allati waquduha an-nas wal hijara wadda za a dinga hura ta da mutane da duwatsu wa iddat lil kafirin wacce aka tanaje ta don kafirai mun ji maganganun malamai akan waɗannan ayoyi wanda suke tabbatar da ingancin saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da buwaya alqur'ani da yadda ya gagari kowa wajen a iya kawo irinsa da irin abin da ke cikin sa na fasaha da abin da ke cikin sa na shari'a da labarai da kuma abin da ke cikin sa na cewa babu saɓani walau kana min inda ghairin lahi da wajen fi khilafan Abin abinda ya rage mana muna so mu kalli wasu abubuwa a cikin zubin zancen waɗannan ayoyi guda biyu da gaske akwai faɗin sa da yace nazzalna ala abdina wanda muka saukarwa bawanmu malamai suka kalli cewa da yasa aka fifita ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan da bawa ne kun yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala nabiyyina ko mimma nazzalna ala rasulina ko mimma nazzalna ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk ba a faɗa haka ba sai Allah ya ce mimma nazzalna ala abdina saboda a cikin alqur'ani duk sanda Allah madaukakin sarki yake ishara zuwa ga aikin da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi na isar da saƙonsa sai ya kira shi da suna bawan shi saboda tabbatar da cewa shi bawan Allah ne shi ba abokin tarayya Allah bane tabbatar da cewa kuma aikin da yake na isar da sakon ibada ce da Allah madaukakin sarki ya ware shi ya fifita shi ya keɓance shi da ita da zaka ji Allah yana cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba kaga yana magana akan saukar da littafin wanda shine sakon haka tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi haka subhanallazi asra bi 'abdihi laylan dan ishara zuwa ga sakon haka fa'auha ila 'abdihi ma auha bai ce nabiyihi ko rasulihi ko muhammadin ba da ire-iren su suna nan da yawa a cikin alkur'ani shi yasa sa imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda ce mala'ika Jibrilu ya zo ji abu rera ba da labari cewa mala'ika jibril ya zo gumman za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gani nan Allah ya aiko ni tare da wani ɗan saƙo cikin mala'iku wanda bai taɓa zuwa ƙasa ba tun da aka halice shi yana sama amma yau Allah ya ba shi damar ya zo ya kawo maka wani saƙo na musamman saƙon shi ne ka zaɓi irin muƙamin da kake so Allah ya baka imma an ta kuna nabiyan malikan ka Sulaiman au ta kuna abdan rasulan ka Isa alaihi salam ka zaɓi mai kake so Allah ya maka ya mai da kai annabi hamshakin mai sarauta kama annabi Sulaiman ko kuma ya mai da kai manzo amma kuma bawan Allah wanda yake mai kankan da kai kama annabi Isa alaihi Sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Jibril to kai ne shawararka ce ni ina ganin ka zaɓi irin mukamin da Allah ya ba annabi Isa Allah ya fi san irin wannan mukamin ce to shi kenan na zaɓa sai kuma ya mai bishara ya ce to ka zaɓi abin da ya dace da fitrar da Allah ya yi ka akai sau da kamar Allah sallallahu alaihi yana son ambatan da Allah ya yake mishi a matsayin bawa subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi wa in kuntum fi raybin ma ala abdina fa auha ila abdihi ma auha Allah ya kira shi da bawan Allah to ya fiye masa ya fi jin daɗi fiye da duk wani mukami da Allah ya bashi saboda babu mukamin da ya kai kasancewar shi bawa na Allah kuma zaɓaɓɓe a cikin bayin Allah a sai mu ga kuma cewa idan Allah yana magana a kan wata baiwa da ya masa wata falala da ya masa sai ya kira shi da annabi Sau da annabta ita ce wannan falalar za ka ji yana cewa annabiyu aula bil na min Sau da yana ana ambatan falalar da aka yi mishi ne ya ayyuhan Ƙulle li azwajika ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha da ire-iren su anan sai a dinga fadan kiran shi da suna annabi saboda annabtar wani mukami ne wata daraja ce da Allah ya bashi idan ku ana magana akan isar da sako da da bayyana abinda Allah ya ce ya bayyana na na wa'azi sai a kira shi da abdu ko a kira shi da sahibul risala kamar da Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatu wallahu ya'simuka minan nas wallahu a'lam to wannan kenan na biyu da Allah madaukakin sarki yace wa qudu hannasu abin hura wutan sune mutane wal hijaratu da duwatsu anan annas malamai suka ce amun ne urida bihil khusus wato an faɗi kalmar annas kamar da muka ji a baya din amma ana nufin wasu mutane na musamman sune da aka ce uiddat lil kafirina wato kafirai cikin mutane ake ne sannan su kuma alhijara ɗayan magana guda biyu ko dai ya zama alhijaratu bi ma'ana asnamuhum asnamul kuffar wato gumakan da kafirai suka sassaka su ake nufi da duwatsu anan kamar da Allah yake cewa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da abin da kuke bautawa wata ba Allah ba dukanku ‘yan wuta ne, wato yadda za a sa kafiran a cikin wuta, haka za a saka gumakansu a cikin wuta don a ƙara ƙasƙantar da su, ɗaya daga cikin fasarori guda biyu kenan. Ɗayan kuma shi ne fasarar cewa abin da ake nufi da duwatsu su ne wasu ƙananan duwatsu ne baƙaƙe masu ƙara ma wutar zafi, su ne za a ƙara zuba su a cikin wuta, wai wasu kibritun sauda tazidun nara ihraqa wasu baƙaƙen duwatsu ne waɗanda za su ƙara ma wutar ƙonawa zafin ƙonawa Allah ka bare mu to za mu lura anan an ambaci abu guda biyu an ambaci mutane an ambaci kuma duwatsu to ba su kaɗai za a zuba a wuta ba akwai kuma ƙari kamar da Allah madauki sarki yake ba mu labari cewa a cikin sautin sajada walau shi ina na kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah yace da mun ga dama sai mu danka wa kowace rai shiryarta. Allah yace amma na riga nayi alƙawarin sai na cika wuta da mutane da aljanu kaga yanzu wannan aya ta ƙara da aljanu saboda wuta akwai aljanu kangararru akwai mutane kangararru sannan ku kuma akwai akwai ko dai gumakan mutanen ko kuma wasu duwatsu waɗanda ake ƙara zuba su a wutan don su ƙara mata zafi da tafarfasa wallahu ta'ala a'lam ina ganin wannan ya isa game da wannan aya abu na ƙarshe shine aya tana tabbatar da cewa an riga an halicci wuta Allah ya ce uiddat an riga an halicce ta tana nan tana jiran waɗanda za a zuba a ciki Allah ka tsare mu daga shiga wuta

Allah ya ce wa bashirin labina amanu wa amiru salihat kuma ka yi albishir zuwa ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari anna lahum jannati cewa suna da aljannoni tajri min tahtiha al-anharu wanda koguna suke gudana a ƙarƙashin su kullama rubiqu minha duk sa'ad da aka ba su wani arziki a cikin aljanna min samaratin na daga ɗan itace rizqan wani irin arziki qalu sai su ce هذا الذي رزقنا من قبل wannan ai irin arzikin da aka bamu ne a can baya wa utubihi mutashabiha za a zo musu da shi yana kama da juna walahum fiha kuma suna da a cikinta azwajul mata mutahhara waɗanda aka tsarkake su wa hum fiha khaliduna kuma su masu dawwama ne a cikin aljanna bayan da Allah madaukin sarki gama ba mu labarin tanadin da yawa kafirai waɗanda suka bijirewa alqur'ani suka bijirewa gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine illam taf'alu falan taf'alu an tanadan musu wuta su waɗancan sai Allah madauki sarki kuma anan yake faɗa mana abinda aka tanada wa muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari abinda aka tanadan musu na ni'ima madawwamiya da jin daɗi da annashuwa da zaman ainihin wato holewa da sharholiya a cikin aljanna madaukakiya sai Allah madaukin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wa bashir kuma kai bishara ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin ni'ima madawwamiya da aljanna matabbaciya ga waɗanda suka yi imani suka ba Allah suka bautata mushi suka ainihin wato gujema a kafirce masa da saba mushi suka mutu da imaninsu lafazin albishara. da yace wa bashir albisharatu asana abin nake da bishara shine ka ba mutum labarin abinda bai sani ba wanda kuma idan ya sani zai ji daɗi da annashuwa shine ma'anan bishara sai da yake a cikin alkur'ani takan zo da ma'ana wadda ba wannan ba wadda take zuwa da ma'anan kamar yiwa kafirai izgiri kamar yadda za a ce musu a misali a ce bashirhum bi azabin ali fabashirhum kaga a yi musu bishara a zahirin lafazin amma ana nufin akasin haka ne wato a tsoratar da su a yi musu mummunar bishara a yi musu mummunar sanarwa cewa azaba ne ra'ayi tana jiransu a takaice dai asala ba nake da albishara shine al-ikhbaru bima yuzhiru yadhharu suru yuzhiru surur mukhbir wato bada labari da abin da zai bayyana jin annashuwa da jin daɗin abin da aka wanda aka baiwa labarin an ba mutum labari na, na, jin daɗi na wani abu na nasara da ya samu ko wani shi ya samu ko abin da yake fatan zai samu ya samu wanda zai sa ya ji daɗi wanda kuma kafin a faɗa bai riga ya sani ba to shine an mishi albishir a a jin kodawa sama ka ake cewa albishir ko kuma idan ya riga ya san labarin to babu babu babu abin da ke cikin surprise babu abin da ke ciki na ban mamaki da burgewa to bai zama bishara ba ya zama gama garin labari Allah ya ce ubashirin ladina amon wanda za a yi waɗannan bishara su ne masu imani ba kowa za a yi mawa ba su a yi masu imani su ne wanda suka alladina saddaku wanda suka gaskata Allah wa qabilu suka karɓi saƙon Allah wa azza'anu suka rinsuna a gaban alƙur'ani fa'taqadu jami'a usulil iman kuma suka kudirce dukkanin usulil iman a sitta imani da Allah da littafansa da mala'ikunsa da manzanninsa da ranar lahira da imani da ƙaddara mai kyau da mummuna wannan sune allazina amalu, sun imanin nan da zukatansu sun furta da bakinsu sun kuma aikata da gaɓoɓinsu da haka ma aka fito da wannan ɓangaren ƙarara aka ce wa Aminu salihat kuma suka dage wajen yin aiki na gari aiki na gari tun daga shi kan shi furucin imani gasgata Allah madaukakin sarki da faɗin kalmar shahada shine mafi girman aikin imani daga nan kuma sauran ayyuka na rukunnan shari'ar musulunci sallah guda biyar kullum tsakanin dare da wuni azumin ramadana so ɗaya a shekara wata ɗaya a shekara aikin haji ga wanda ya samu iko zakka ga wanda dukiyarsa ta kai fitar da zakka waɗannan su ne rukunai sannan kuma da sauran wajibobi da sauran mustahabbai da sauran ayyukan kirki mutanen da suka dage wajen yin waɗannan su ne wa amilus salihat ko da yaushe ana haɗa tsakanin al'iman wal amalus salih saboda ɗayan yana buƙatar ɗaya wato shi imani shi kaɗai, faɗan kalmar shahada kadai bai wadatarwa ga wanda yake raye sai yayi aiki na gari. sannan aiki na gari kaɗai. baya karbuwa sai da imani dole sai mutum yayi imani sannan yayi aiki na gari in yayi imani bai aiki na gari ba har yanzu dai yana ruwa wani kuma ya kama aiki na gari amma babu imani zama a cikin mutashi akwai munafurci ko akwai riya ko kuma kwata-kwata kafiri ne bai da imani amma yana ayyuka masu kyau yana biyayya iyaye yana sadaka yana riko da gaskiya yana riko yana riko amana yana zama da makwabta lafiya to duk wannan kaga aiki ne na gari amma tunda babu imani a rana alkiyama wannan aikin ba zai mashi amfani ba da haka dole kan haɗa hada abubuwan guda biyu al-iman wal amal salih a jannatin jannat jam'i ne na aljanna aljannatu guda daya jannatun da yawa wanda asali ma'anar shi shine kama a ce wata korama ko wani lambu mai dauke da kayan ni'ima inuwa da ruwa da bishiyoyi da tsuntsaye da 'ya'yan itatuwa da sauran abubuwa na natural a abin nan beauty da ke cikin lambu shi asali shi ake ce janna sannan sai aka zo aka ɗauki wannan suna sai aka sanya wa gidajen da Allah ya tanada da alkiyama don muminai da salihan bayi Allah ka sa muna cikin su a ibul yake cewa aljanna tana da sunaye da yawa tana kuma da siffofi da yawa ƙur'ani ya ambaci sunaye da siffofinta da gaske akwai shi kanshi wannan aljanna su ana ce mata aljanna wanda shine suna kama a ce generic name kamar sunanta gama gari da gaske kuma ana ce mata darussalam gidan aminci kamar da Allah ya kira ta da suna lahum darussalami inda rabbihim suna da gidan aminci a wajen ubangijinsu suna da gidan aminci a wajen Ubangiji daga ciki akwai jannatu adnin wato gidan a a matattaran ni'ima ana ce mata adu gidan ni'ima daga ciki akwai sunaye kala daban-daban har kuma Allah ya madaukakin sarki ya bata wato kofofi guda ainihin wato takwas waɗanda suke kowace kofa kofa ce ta musamman don wasu mutane na musamman masu irin aiki na musamman kamar da aka tanaji kofa rayyan domin masu azumi duk wanda yake yin ibada azumi akwai kofa ta musamman ta arrayyan wanda ta nan ne za a buɗe wa masu ainihin wato azumi su shige ta a za mu ji anan an ce jannatin tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta yana zuwa da min tahtiha al-anharu yana zuwa da tajri ha al-anharu yana zuwa da tajri min tahtihim al-anharu ko dai tajri min tahtiha yana gudana ta ƙasan ƙarƙashinta al-anharu ko guna kamar yadda yazo anan da kuma wurare da yawa a cikin alkurani ul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lil ladhina da inda جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره cikin cikin al imran irin wannan akwai wuri ɗaya a cikin alqurani da tajri tahtaha al anhar shine wasabiqun al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladina tabawun bi ihsanin Allah yace radiyallahu anhu waradu anhum wa adalahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha Allah ya ce ah, halida fiha abada zalikal fawzul azim ta cikin suratul tauba ke akwai sura ne kuma kamar guda hudu inda yazo da jannatin tajiri min tahtihim wancan min tahtiha ta kasan aljanna wannan kuma min tahtihim ta kasan su aljanna shine kamar fadan Allah wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin sai ya ce tajri min tahtihimul anharu wa qala alhamdulillah wa qala alhamdulillah wannan cikin a'raf kenan suna nan kamar guda hudu to waɗannan wuraren guda uku kowanne idan aka harhaɗa su abinda suke bayarwa su shine wato suna nuna cewa wannan abin da ke gudana na aljanna yana gudana a ƙasan aljanna yana gudana a ƙasan inda suke zaune yana gudana a inda suke saboda haka baya karewa babu inda baya zagayawa babu kuma lokacin da ba a samu ruwa shi yasa aka ambata da tahfim da tahtaha da min da don a tabbatar maka da cewa ko da yaushe a ko'ina ko a wani yanayi aljanna ana samu babu lokacin rani za a ce ruwan babu babu lokacin da za a ce an daɗe saboda wasu masu aiki a dam ko kuma saboda zai ambaliya babu kuma wurin da za a ce bai kaiwa shine ta hakihim waɗannan koguna da ke gudana su ne wato kamar da Allah ya bada labari harun min ma'in ghairi asin wa harun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa harun min khamrin ladatin da sharbi wa harun min aslin musaffa lahum fiha ma tashri al-anfus wa akwai koguna na ruwa wanda bai taba zama abin nan bai taba fita daga nagartarsa ba ghairu afi babu datti babu kazanta babu contamination wa anharun min laban da kuma koguna na madaran nono wanda lam ya tagayyar fa'amu yana nan fresh savage wanda ɗanɗanansa bai canza ya zama ya yi famentin ko ya yi tsani ko ya kwana ko wani abu makamancin haka wa na harun min hamrin, ko kuma koguna na wata irin giya lazzatin lisharibi wadda take da daɗi ga masu shan shanta ita sai wanda yake so ya sha wa na harun min aslin musaffa da kuma wasu koguna na ruwan zuma na zuma wadda take tatacciya lafiyayya waɗannan kogunan suna kewayawa ko ina a cikin ainihin aljanna Allah ta samu samu a sai Allah ya ce kullama min minha duk sanda aka ba su wani arziki aka ciyar da su wani arziki minha daga cikin aljanna din min samaratin rizqa wani arziki na dan itace halu sai kaji suna cewa hadha allazi ruzqna min qab wannan yayi kama da irin wanda aka ba mu da Allah ya ce wa utubihi mutashabiha a kashin gaskiya ana kawo musu abincin ne yana kama da juna kusan da aka kawo musu wani sabon abinci ko sabon dan itace sai su ga yayi kama da wanda aka ba su a baya sai su dinga cewa wannan ko ai kamar irin na baya sai a ce musu ku ci kamar ce iri daya amma ɗanɗanon ba ɗaya ba ku ci kamar ce iri daya amma daɗin ba iri daya ba idan suka ci kuma sai su tabbatar da cewa lalle ba iri daya ba sana akwai tafsiri guda biyu game da menene ma'anan min qablu an ba mu shi a da can?" tafsiri na farko shine wato a cikin aljanna ɗin." a wani lokaci cikin lokutan aljanna sun ci irin wannan ɗan itacen da kamar shi da kalar shi da sunansa a ce inabi ne ko lemu ko aiba ko abarba ko mangoro sun gan shi irinsa kuma irin wannan na bishiyar da suka gani irin wannan species din amma idan aka sake kawo musu shi suka sake ba da oda a kawo musu sai a kawo musu kuma sai su ga irin shi ne sai su ɗauka ko da gaske irin shi ne sai su ce a'a ai wannan irin na da ne sai ce ku ci za ku ji ba irin shi bane sai su dinga cewa hadal ladhi ruzuqna min qablu arwato daga ibnu abbas da ibnu mas'ud da wasu cikin sahabbai suna cewa haduhun. ahaduhum hat za a kawo ɗan aljanna plate cike da kayan marmari idan ya ci fa ya'kulu minha sai ya ci daga ciki thumma uta bi ukhra sai a kawo mushi wani fa ya kulu sai ce hadha alladhi utina bihi min qabl ai wannan irin na ɗazu ne fa ya ƙulul malak sai mala'ika ya ce mashi kul a a ka ci wannan ɗin fallaunu wahid wa ta'amu mukhtalif kana ganin kalar su iri ɗaya amma daɗin ba iri ɗaya ba ne. wannan ya zo a cikin kuma wani asari na Abu ashari radiyallahu anhu wanda ke cikin tafsirin al-Imam Allah ya gafarta masa abu musal yake cewa inna allaha lamma akhraja adama min aljannati wannan tafsiri na biyu kenan cewa wa utubihi mutashabiha za su ganshi yayi kama da na duniya wancan yayi kama da na aljanna ko wato an ba su irin shi a wani lokaci yanzu da aka ba su gaba iri da bane ko kuma tafsirin da ke cewa idan an kawo musu za su ga cewa yayi kama da na duniya sai su ce ruzukuna min qabl hadha allazi ruzukuna wannan shine abinda muke ci tun a duniya wannan ai irin ayaba ce ko lemu ko abarba ko kankanan da muke ci a duniya wanda ya faɗi wannan tafsirin daga ciki akwai malam wato al-Imam Qabari ya kawo wannan tafsirin ya kawo asari daga Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari Musa al-Ash'ari yana cewa lamma akhraja allahu Adama min al jannati lokacin da Allah ya fidda annabi Adamu daga aljanna shi da Hawwa'u a zawwadahu bi ba'di ba'amid janna saboda tausayi da rahamaniya Allah sai Allah ya ce musu ku bugu guziri daga cikin kayan aljanna ku tafi da shi duniya wa allamahu kullu san'ati Allah ya sanashe shi duk wata dabara cewa ga wasu nau'in abincin na aljanna ku tafi da su duniya in kun je ku shuka su ku sarrafa su saboda ku samu abin da ku ci gaba da shi daga nan ne aka samu waɗannan nau'o'in abinci a duniya suka zo suka shuka su sai ya ce musu ya ce to illa anna hazihi tagayyara amma wannan na duniya ya canza wallati fil jannati la tatagayyar amma na aljanna baya canza. wannan yau da gobe wahalar duniya da canjin ƙasa da canjin yanayi a je wani waje a yi genetic abin nan modification da an canza mashi kama an canza mashi ɗanɗano ya zama ma bayi da daɗi amma dai sunan da launin irin na aljanna ne ko mun gani sunan shi aiba sunan shi lemu sunan shi mangoro to haka allaunu launuhu wa ta'amu mukhtalif wasu malamai suna ganin cewa wannan nabi shine ma'anar cewa idan an kawo 'yan aljanna abincin aljanna za su ga cewa wannan ya kama fa da abin da muka sani a duniya sai a ce musu a'a kamar ce kawai amma abincin ba iri ɗaya bane shine ma'anar fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba tuna jin labarin sa ba kuma dan adam bai isa ya taba yin tunani akan sa wala hawla wala quwwata illa billah Allah kai mu aljanna a ah, wannan kenan akwai tattauna da malamai suka yi game da kokarin tarjihin ra'ayoyin wanda a ƙashin gaskiya ra'ayin farko ya fi ƙarfi wancan da suka ce wato an ba su a aljanna a lokaci daban-daban abincin mai kama da juna amma kuma ya bambanta da waninsa domin in muka lura da kyau ayat ta zo don bayyana hakan cewa da ta yi wa utubihi mutashabiha ai ana zo mutu da shi ya zama yana kama da juna so wato a kuma wannan saboda su ɗan itacen aljanna wato duk abin da aka cire da zaran an yi harvesting an cire to sai wani ya tso ya maye gurbin wannan shi za suke kama da juna da kansu suke kama da juna a a idan an cire wani ya kuma wajen sannan kuma saboda su ɗan itacen aljanna suna nan ko da yaushe kamar da Allah ya siffanta suna nan da yawa babu wani lokacin da za a ce yanzu ne lokacin kaka'arsu ko lokacin da ake samu lokaci kaza babu babu rani babu damina ko da yaushe ana samu kamar da Allah yake cewa cikin suratul sad jannati adn mufattahatan lahumul abwab aljanna ta adn wadda aka bude musu kofofinta muttaqina fiha suna nan a kishin gida a cikinta yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab za su ce a kawo mana ƴaƴan itatuwa kayan marmari kasiratin mai yawa wa shara da kuma abin sha wannan cikin sura ta a cikin zukuru kuma Allah yake cewa utilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kul Allah yake wannan ita ce aljanna wanda aka gadan muku saboda aikin da kuka kuna aikatawa a cikin ta kuna da kayan marmari masu yawa za ku ta cin su gafarin Allah cikin suratul waqi'a yace wa fakihatin katira la maqbu'atin wala mamnu'a da kuma abun marmari ne yawa la maqbu'atin wanda ba baya yankewa wala mamnu'a ba kuma a hana su a wani lokaci cikin lokuta a ce ba za a ba su ba ba a hana su haka Allah yake cewa a wani waje kuma a cikin alhaka, da Allah yake cewa fi jannatin aliya a cikin wata aljanna madaukakiya qutufuha daniya ‘yan itatuwanta da ake tsitsinka daniya suna nan kusa da ‘yan aljanna ba sai an hau bishiya ba ba sai an yi jifa ba ba sai an yi tarko ba haka za a yi ta ɗibarsu daga kwance daga zaune daga kishin gide kamar yadda alimamu buna bishe ba ya fitar a cikin musannaf da alimamu kabara ne a cikin tafsirinsa daga sahabi barau dan azib Allah ya kara masa yadda daga manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, Wani da hadisin ya fi inganci a matsayin wato a akan shi albara'u ya ce ahalul janna ya akuluna min ha ƙiyaman wa ƙudan wa mutsaji'ina ‘yan aljanna za su dinga cin abincin gidan aljanna da ‘yan itacensa suna tsaye ko suna zaune ko suna kishin gide wa ala ayi halin sha'u a duk yadda suka ga dama da isnadi kyakkyawa haka yana na cikin sifatul janna na abu na'im na nasfani Allah ya gafarta musu gaba daya sannan muka lura an zo da fi'ilin aka ce wa utubihi wa utubihi an ba su ko an zo musu da shi ba an batu waye ya zo musu da shi ba saboda ka ma malamai sai ƙara yin tambaya wai to su waye yake kawo musu Qur'ani ya bada amsa a cikin faɗan Allah madaukakin sarki da yake cewa ya tsufu alaihim wuldanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'asin min la yasaddauna anha wala yanzifun ko yunzifuna duk akwai wa fakihatun mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahuna cikin suratul waqi'a waɗannan 'yan ƙananan yara waɗanda ba sa girma ya tsufa alaihim wuldanun mukhalladuna wasu ƙananan yara wanda shekarunsu ba sa ƙaruwa su ne suke kewayawa cikin aljanna bi akwabin da kofuna wa abarik da mob ko kuma a ce da job wa ka'asin da kuma tambulan min ma'id wanda yake dauke da wani ruwa na musamman wanda ake sirki da shi la yasadduuna anha ba sa yin ba sa shan wannan abin shan har su yi maye ko su yi ciwon kai ko a ce bari a kwace ya ishe sa wala yanzifu annazab shine wato mutum ya dinga surutu ya fita daga hayacin shi ko wala shi shine wato mutum ya yi bacci saboda maye to duk babu wata Allah ya ce wato wa fakihatun ta yatakhayyaru da kuma 'ya'yan itatuwa kayan marmari waɗanda za su dinga zaɓa iya sarrafa ana zagayawa da shi sai abinda ta ga dama zaka ka ka kamar sauran Allah ya ce wa rahama tayrin da kuma naman tsuntsu ne ma yashtahuna wanda suke sha'awa ya Allah ubangiji ka ba mu aljanna Allah ya ci gaba da cewa walahum fiha azwajun mutahhara kuma a cikin aljanna din nan su yan aljanna suna da azwajun wasu irin mata mutahharatun waɗanda aka tsarkake su mabni ne a alasidatul maf'ul wato waɗanda aka tsarkake su wa hum fiha khalidun yana daga cikin abinda Allah ya yi mu'minai bishara wanda suka aikata aiki nagari wannan ni'imomin da ke cikin aljanna bayan ɗan itace bayan abinci bayan kaza da kaza da kaza sai kuma Allah ya musu bishara da cewa za a ba su mata waɗanda suke tsarkaka da kuma ni'ima ta tadawwama wa hum fiha khaliduna wato abinda zai sa mutum ya ji daɗi babu kama a ce ya dawwama a cikin ni'ima duk ni'ima idan mutum ya tuna ba mai dawwama bace ce sai ya ji ashe ba ta da ba ta da daɗin da yake tsammani zai ga yana jin tsoron gushewarta yana jin tsoron wato sururu cewarta ko yana jin tsoron ko dai ta gushe ta bashi ko ya gushe ya bata kamar yadda duk duniya haka ake rayuwa duk wanda yake cikin ni'ima a duniya yana rayuwa da wannan tiye din da wannan tsoron tsoron kada ya wayi gari ni'iman nan ta ta tashi ta bashi ko ya wayi gari yana cikin ni'iman nan but Allah ya dauke shi to ta aljanna sai Allah ya yi mu ɗan aljanna bishara a cikin cewa hum fiha khalidun Allah ya wannan bisharar birtik a cikin alkur'ani ko ina dan a tabbatar da yan aljanna cewa kada su ci komai kar su ga ni'imar nan su kasa natsuwa su ci ta su ci duniya su da tsinke ko a ce su lahira su da tsinke a an siffanta waɗannan mata da aka ce azwajun mutahhara mata waɗanda suke tsarkaka al-azwaj jam'i ne na zawj zawj kuma shine namiji ko mace da abokin birman su sake ce ma azzauci kamar da Allah yake cewa khalaqa minha zawjaha ana iya cewa kuma az-zawja duk malamai sa da magana akan shi mai dan tsayi aka ce mutahharatun tsarkaka waɗanda Allah ya tsarkake su al-imam al-qayyim a cikin littafin sa mai suna hadil arwah ila bilad al-afrah wanda littafi ne daman da ya keɓance don yin bayani akan aljanna da ni'imominta yake cewa man uhirat min alhaizi an tsarkake ta daga haila ba ta yin haila wannan mata ta aljanna wal ba ta yin fitsari wal nifasi ba ta yin jinin haihuwa wal gha'iti ba ta yin bayan gida wal muhaqi ba ta yin kaki wal busaki ba ta yin majina wa kullu qadrin sai da duk wani abu da ka sani na kazanta kaman warin hammata ko warin baki ko ko warin kashi ko warin infection duk wani wari da ka san mata na iya ita wannan ba ta yi ba kuma ta bukatar wani gyaran jiki na ƙarya da mata suke wa kullu qadirin wa kullu azan da duk wani abu da zai cutar da mijinta ya kunu min nisa'i duniya wanda ka san matan duniya suna da shi duk abin da ka sani matan duniya suna da shi wanda sai sun ta yin gyare-gyare da liƙe-liƙe da 'yan dabaru su goga wannan su fesa wannan su shafa wancan su yi wanka nan ita ba ta bukatar wannan fa mutahharun ma'a zalika batiluha sannan kuma an tsarkake cikin zuciyarta min al-akhlaqi sayyi'a daga munanan dabi'u ba ta zama kuma irin kyan dan maciji kuma ta da tana da kyau duk wanda ake bukata na duniya amma kuma ba ta da hali sadaka sai kaga wanda ya aure ta kawai ya rabu da ta kwana biyu mutane suna mashi kallon wawa shi kuma yana kallon cewa Allah ya ce, shi ba ku san abin da na gani bane wannan da kuke ganin ta kyan dan maciji ne to ba irin wannan bace ita tana da lafiyar jiki kuma tana da lafiyar zuciya yace sifatil mazmuma da dukkanin halaye a banki na mace ta duniya wani gulma wani rainin hankali wani rashin godiya zagin miji aibata uwan miji zagin kishiya zuwa gun boka rashin kula da addini rage kudin cefane, ne eh, duk abin da aka yi mata ba gani rashin godiya Allah duk abin da ka san mutum duniya tana yi to ita wannan ba yi hasali ma ita wannan a yanzu ɗannan mutumin da yake duniya idan yana cikin ‘yan aljanna idan matar shi ta duniya ta ɓata mashi rai sai wacce ta yi tsuguna ta kuka tana roƙon Allah cewa ya Allah wanda matar ta duniya ta uzura wa mijina saboda kawai ya zama bako a wajenta Allah ka kashe shi ya dawo wajena za ta dinga matar duniya wannan wannan mummunan fata <laughs> Allah ya kyauta wa qahira lisaniha min al-fushi sannan an tsarkake harshen ta daga sakin baki walbiza, da magana ba kai ba girki. wanda zaka zai ka samu mace ta duniya da duka wannan tana da tsabta, tana da gayu ba ta wani ba ta gulma ba ta zagin miji ba ta aibata uwan miji ba ta surutu da karara a gari a ce da Allah ya haɗa mata wannan wa ushira tarafuha min an tatma'a bihi ila ghairi zawjiha sannan an tsarkake idanta daga ta ga wani miji ta ce tana so wani ba mijinta ba wanda matar duniya kuwa su matar da tana da mijinta da kuma da yake mata kuma tana son wani a gefe ko ta ɓoye ko ta faɗa ko ta bayyana wannan dai kuma ya rage nata ko ce da gwargwadon hankalinta da imaninta da dattakunta ko mutuncin iyayenta da gwargwadon reaction ɗinta a wannan abu amma za ka ga galibin mata ba ta rasa wani a cikin ranta wanda take so kuma bayan mijinta dama ta ce auren dole aka yi masa, ko kuma wani wanda ya riga ya mutu ta sake auren wani amma kullum tana cewa ba dan mutuwa ba ma kai wane kai da gani ai mutuwa ce Allah ya ji kan baban sa sabi akwai da kuma wani ne kawai take so haka nan wani banza tan a gefe take son shi halama wani dan tim ne ko wani shaki tana ta following ɗinsa har ta jarabtu da ƙaunarsa sai kuma sai dai kai ta hakuri to ita wannan mata ta aljanna ba ta da duk waɗannan matsalolin shi ne ma'anar mutahhara an tsarkake jikinta an tsarkake tunaninta an tsarkake idanta an tsarkake bakinta wa tsuhira aswabuha min an ya'rid laha danasun aw sannan kuma an tsarkake tufanta daga yin datti ko kazanta da haka baka ga Allah madaukakin sarki a cikin wurare da yawa a ayoyi mabambanta ya siffanta waɗannan mata da sifofi daban-daban inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihin hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki shi dan aljanna da su da matayensu suna cikin shagali suna cikin inuwa Allah yake fihin na qasiratu tarfi a cikin aljanna akwai wasu mata masu gintse ganin su wanda Allah yake lam yatmi kunna In insun qablahum wala jan wanda wani mutum ko aljani bai taba taba su ba Allah yake ka annahunna al-yaqut wal marjan kaman lu'lu'u da marjani Allah yake inna hunna insha'a Allah yace lalle mun kera su kerawa ta musamman hunna abkara muka sanya su dukkanin su ƴan mata urban waɗanda suka iya soyayya shine ma'anar urban ta iya gwada wa mijinta soyayya atraba kuma tsarin rakin juna ba wata ta tsufa wata da ta ba dukkanin rakin juna ne in kana da mata hudu duka yan shekara ashirin da biyar biyar misali irin shagalin da zaka sha ba zai tsaye da wanda ya auri wata sai bayan ta zama shekarar ta hamsin ya sake auren wata shekara talatin ya sake auren wata zai zama duka matan shi ga sunan dai sai dai maneji yana da mata hudu amma duka maneji da su waɗannan uruban wanda suka kware wajen iya soyayya a taraban kuma waɗanda suke tsara rakin juna malamai suna fasara suna cewa urban hasnawat muhabbibat ila azwajihinna kyawawa da suka iya nuna wa su soyayya duk waɗannan sufofin su ne da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai da yawa ya bayyana wasu daga cikin sufofin aljanna da ni'imarta da kuma abin da ke cikinta daga ciki Nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim yana magana game da su waɗannan mata na aljanna yace lawi a imra'atun min nisa'i ahli aljannati ila al da a ce Allah zai ba wata mata cikin matan aljanna hurul ain ya ba ta dama ta fito duniya a ganta ta leƙo kawai a ganta a duniya manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa lamala'at ma huma rihan da ta cika tsakanin sama da ƙasa da ƙanshinta ko ina a duniya sai an ji ƙanshin turarenta da ƙanshin gayinta wala aba'at ma bainahuma kuma ko ina sai ta haskaka duk duniya sai an ga haske saboda fitowarta wala nasifuha ala ra'siha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kallabi ko gele da take daurawa ta dan rufa gashin ta haka khairun min duniya dunya wa ma fiha yafi darajar duk abin da ke cikin duniya gabaki ɗayanta a cikin ruwa Imam Ahmad ibn Hanbal manzo Allah sallallahu yake karawa da cewa rajul min ahli jannati zawjatani ana baiwa mutum dan aljanna mafi karanci irin waɗannan matan guda biyu min huri ain alaiha 70 hulla inda tashi yin gayu sai ta makala a wajen guda 70 a jikinta tsakanin riga da gele da warwaro da zobe da abin hanci da na jikin haƙori da na jikin gashi ta makala wajen guda saba'in Allah sallallahu alaihi wasallam yace yura mukhuha min tahti siyadi amma duk da haka ana ganin bargwanta ta kasan tufafi komai nata transparent a cikin riwayar Bukhari da Muslim daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahlal jannati ya'kuluna lalle yan aljanna suna cin abin da ran suke so wa yashrabuna suna shan abin da ran suke so wala yat wala yatfuluna amma kuma ba sa yin gyatsa a wata riwayan wala yarihuna ba sa yin tusa ba sa yin ko gyatsa ko tusa ko kwallafi duk ba sa yi ko magwal ko na abu da zan cewa wai kaciya maka yawa nabi ya ce wala yabuluna ba sa yin fitsari wala yatazawwatuna ba sa yin bayan gari wala yatamakhatuna ba sa yin kaki kamar ka jimura ta kama ka kai ta kakaro majina ɗin nan duk ba sa yin wannan wanda a nan duniya ko garin cin wani abin daɗin za ka je ka kamu da wani ciwon sai sahabbai suka ce fama balu tsa'am to me amfanin abincin da za a ce mutum ya ci bai ji cikin shi ya cika ba an jima kaɗan bai je ya yi bayan gari ba bai yi fitsari ba fama balu tsa'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu husha'un wa rashkun ai fitsarinsu da bayan garinsu shine wato zufa da ke fita daga jikinsu da wani iska kamar carbon dioxide da suke fitowa daga jikinsu lahu rihul miski shi ma yana yin ƙanshi irin na almiski nabi ya ce yulhamuna tasbiha wata hamida kama yulhamunan nafasa Allah zai kimsa musu su dinga yin tasbihi suna hailala suna talatin suna gaishe da Allah to wannan tasbihin da suke yi shine jikinsu zai dinga fitar da zufa a madadin yin fitsari da bayan gari da jin koshi da jin da jin abin da sun gama wannan tanzihin kuma sai su suna buƙatar cin wani abinci saboda ba duk can gidan aljanna babu buƙatar bayi ba a yin ban ɗaki saboda babu fitsari babu kashi ballantana kuma a ce mutum ya ci amai ko ya ci ya fara gudawa ko ya ci ulsan shi ya tashi ko wani abu makamanta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa shi ma yana cikin bukhari da muslim yake cewa inna awwala zumratin yadkhuluna aljannata ala suratil qamari lailatul badr farkon tawaga yan aljanna za su shiga aljanna za su zo da wani haske kaman hasken wata daren 14 ko 15 thumma alladhina yalunahu sai kuma na bayan su ala ashadd min kawkabin durri hasken su fiye da hasken tauraro mai haske cikin dare iba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam ce, la yabuluna ba sa yin fitsari wala yataghawwatuna ba sa yin bayan gari wala yantafiluna ba sa yin kaki ko wala yatakhammatuna ba sa yin ba sa fitar da majina amshatuhumuz zahab kum matashin da suke tashi gashin kansu da gashin gemunsu na zinariya ne wa rushuhumul misk abinda ke fita a jikinsa na zufa shi kuma almiski ne wa majamiruhumul aluwa sannan suna da wani tarare na wuta na wani itace mafi daraja da ake ce shi al'aluwa kamar ka ce irin al'ud ko wani abu makamanta haka wa azwajuhum al-hurul aid da matayensu irin waɗancan da aka ambata ala khalqi rajulin wahid kowanne kamar shi kamar babansu annabi adam kowanne da cikakkiyar halitta da lafiyayyar halitta garba-garba a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta aljanna da aka tambaye shi aka ce ya rasulullah siflana aljannata ka siffanta mana yaya aljanna take sai ya ce labnatul min zahabik zaka ga gini ne wani sashen shi bulallukan na zinari wa labnatul min fiddatin wani sashen kuma wani ginin kuma da bulo na azurfa wa hasba'uha lu'lu sa'annan simintin da ake kwabawa a yi yaɗe shi kuma lu'lu ne wal yaqut wa malazu halmisk abinda ake zuwa kuma a yi filasta da shi shi kuma kaman almiski wa turbatu hazza fara? sannan kasar da ake zubawa kuma mai a zuba tiles ko wani mabul ko wani wane ne sai a zuba ƙasa ta za'afaran min man yadkhuluha yan'am Nabi sallallahu alaihi ce duk wanda ya shiga aljanna zai sha shagali la yayi asu ba zai taɓa ƙosawa ko ya abin ya fita a ran aiko abin nan abin duniya duk daɗin shi duk nagartar shi akwai abin da in kai kai take ja fita ranka in ka tika take ji baka bukata yanzu wani talaka da bai saba cin abin daɗi ba yana ta koran ya ga wani abin daɗin ya wani kuma wadace yana ganin to me a cikin wannan haka ko ko abin hawa ne ko mace ce da ka aura wanda ka kashe kuɗi ka kashe kuɗi da ƙyar ka aure ta sai da ka kasa mutane da yawa su ma suna ta Allah ya saka kwaci musu budurwarsu amma za ka zo bayan ta haihu ɗaya biyu kun kalli sai ga ce me yasa ma na sa kuɗi na a wannan wajen ashe ba ni da hankali ma wallahi ko baka faɗa mata ba dai amma shedan zai gaya maka wannan a zuciyarka zaka ta zama hakuri saboda ƴaƴa saboda kuma ka asarar ke maka yawa to aljanna annabi yace la yayasu wa yakhludu kuma zai wanzu a cikin ta la ya mutu ba zai mutu ba la yabla siyabu tufan shi ba zai taba tsufa ba ba wani tufan aljanna da zai tsufa ko ya lalace balantana har a ce ya zama tsimma ko ya zama ragga wala yafna shababu da Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa'annan kuma kuruciyarsa ma ba ta karewa yana nan kullun a matsayin saurayi dan shekara 20 da wani abu ko 30 da wani abu ko makamancin su jama'a kun ji irin waɗannan da'imomi shi yasa a wata riwaya sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna sil'atallahi ghaliyatun lalle kayan Allah yana da tsada aljanna kayan Allah ne yana da tsada a dage sosai wajen neman ta kada a yi wasa kada mutum ya je wato a bai yi kokari ya samu aljanna ba yazo yana nadama yana shiga cikin damuwa da tashin hankali yana cikin dimuwa yana cikin ainihin wato ashabun nari Allah ka tsare mu daga wuta ka tsare mu daga shiganta ka tsare mu daga ainihin koda jin warinta ko mun kankantarsa Allah ka mu zama lafiya walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikin aljanna duk wanda ya shiga aljanna ya shiga kenan har abada babu ranar fita Allah mai sarki ya riga ya alƙawarin cewa in an shiga shi shikenan za a wanzu a cikin ta wannan aya kamar yadda muka ji bishara ce ga muminai game da abinda Allah ya tanadan musu na ni'imomi wanda aka dunkula bayani game da ni'imar ni'imar abinci da ni'imar wato abin nan mataye tsarkaka da kuma ni'imar wanzuwa a cikinta saboda waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ko a nan duniya mutum kullum yake hankoransu kullum mutum yana hankoro kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin al-imamu al-hakim arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu suna cikin jin daɗin rayuwar duniya na farkon sa aka ce almar'atu salihah mata ta gari Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal baitul wasi' da kuma gida wadatacce wanda bai kuntata gare ka ba ka duka ka samu a ciki wal markabul hani da kuma lafiyayyen abun hawa da zai kai ka dinda kake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal jar salih da kuma makwabci na gari wanda da ya samu waɗannan ya samu abinda ake nema na jin daɗin duniya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wanda duk ya wayi gari yana da lafiyarsa a jikinsa sannan yana da aminci a cikin gidansa yana da kuma abincin da zai ci a ranar annabi ce to wannan kamar an bashi dukkanin abin da yake nema a duniya domin duk wani mai arziki shi ma wannan ne bukatar shi ta rana shi ma duka sauran surplus ne duka sauran ƙari ne amma wannan shine bukatar rana to sai aka ambaci waɗannan bukatun da fiye da abin da mutum yake tsammani a duniya sannan kuma aka aka tabbatarwar dan adam mafi girman abin da dan adam yake bukata ya ji ya samu natsuwa shine a ce zai wanzu akan da abin da yake domin wannan wata dabi'a ce jibiliya tare da dan adam wanda da ita ne iblis ya sanya ma annabi adamu wasu wasu fito da shi a cikin aljanna ya kai ya kawo yana yaudarar shi ya samu wasu da ya ce mishi hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla bari in gwada maka ɗan itacen da in ka ci za ka dawwama a cikin abin da kake shajaratul Kul wa mulkin la yabla da sarautar da ba ta karewa daga nan malamai suke cewa wannan abun guda biyu sune abin da suka fi wanda dan adam a cikin duniyar nan ke daya dan adam ya san ba zai wanzu ba amma kullun shirin shi na wanzuwa ne dan adam ya san mulkin da yake yi ba zai ba zai tabbata ba amma kullun dabarar shi ya za tabbatar da mulki shi sa har sai da Aisha take cewa da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadin cewa Allah Allah Allah babu abin da Allah yake yake niyyayi kamar yaji cewa yayi ko ya fasa kamar daukar ran bawan sa mumin ce bawan nan baya son mutuwa ni kuma bana son bata mishi amma kuma dole sai ya mutu Aisha take cewa to ayyamin za Allah dukkaninmu muna kulluna yakrahul maut kowane mutum yana yana kin mutuwa eh, abin abinda ake nufi da kin mutuwa wanda zai zama laifi shine wanda mutum yana kin mutuwa ne saboda ya san yana cikin zunubi kuma bai shirya tuba ba amma ɗabi'ar mutum kawai bai san ya mutu to wannan babu da aka iya da mutane akan yanzu ko a cikin masallacin da za a zo a ce ga wani mala'ika a tsaye ya nuna maka fayil ɗinka ya ce tabbas kana cikin 'yan aljanna amma yanzu barin tafi da kai kawai za ka ci mishi labai don Allah ka banne ko da baɗi ne a banne na ƙarasa abin da nake na ji na musu aljanna da amma in dai da hali don Allah ɗaga min kafa ina da wasu sauran buƙatu a duniyar nan bai ban shirya ba ko da an ce maka aljanna za ka je za ka ji cewa baka shi to eh ka da aljanna amma dai a baka gama cin duniya wannan shi ne ɗabi'a mu ko babu wanda zai sallama ya ce gara ya mutu sai in ya ji wani bala'i tukunna a duniya irin na maryamu da take cewa ya laita ne mitu qabla haza ukuntu nasiyan mansiya wannan aya har ila tana tabbatar mana cewa aljanna an riga an tanaje ta kamar yadda muka ji cewa wuta an tanaje ta to haka aljanna ita ma an tanaje ta bari mu saurara anan na duba takarduna na amsa tambaya na ga ina kamar manta da su ne ko Allah ya kai mu gobe sai mu yi akantin wata daga cikin su sai mu tashi faɗin Allah eh, inna Allah la yastahi ayata 26 kenan ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وتب علينا واجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين